‘Yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da matsalar tsadar rayuwa a sakamakon ci gaba da tashin farashin kayan masarufi a ƙasar. Wannan matsala dai ta sa tuni masu sana'ar buga buredi suka fara ɗaukar matakin rufe kamfanoninsu na buga biredin a wasu yankuna na Najeriya. Alhaji Lawali Muhammad shine shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger, kuma mataimakin shugaban kungiyar masu buga biredin a yankin arewacin Najeriya ya ce ƙarin farashin kayan buga biredin kamar su fulawa da suga shine babbar matsalar su. Ƙarin farashin fulawa kullun yau da safe idan ka sai filawa idan za ka koma da yamma za ka cimma cewa ta ƙara kuɗi shuga din nan ya ƙara kuɗi bota ya ƙara kuɗi yis ya ƙara kuɗi dukkan material din da ake aikin biredi su hatta ledin da ake kulle biredi kuɗin nasu ya ƙaru yayi yawa wannan shine ya jawo dole ya tilasta cewa a ƙara kuɗin biredi din to shi ma dai malam Ibrahim Salisu shine daraktan kamfanin buga biredi na Marhaba a birnin Mina ya ce suna ci gaba da ba jama'a haƙuri akan ƙarin farashin biredin akai-akai. To, fulawa a wata ɗaya da ya wuce baya muna sayanta dubu ashirin da hudu yanzu kuma ta dawo dubu ashirin da shida da dari biyar suga kuma muna sayan ta dubu ashirin da shida yanzu ta dawo dubu ashirin da bakwai da dari biyar To wannan ya yake shafar kasuwancin naku? To yana shafar kasuwancin namu. Mu matsayin mu a nan Niger matsayin da muka ɗauka duk yanda muka sau kayan nan mu ma haka za mu sarrafa shi mu saida. kuma kullum in mun sai mun ba jama'a haƙuri. Tuni dai ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin talaka suka fara kokawa a kan wannan matsala. Alhaji Murtala Mai Gyaɗa ne shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Niger. Domin burodi yana ɗaya daga cikin abincin da talaka ke amfani da shi na yau da kullum. A muna kira gare su kan surfe sai dai su sassauta game da yadda suke abin ya tsananta kada ya tsananta sosai. Amma dai za mu kira gwamnati ya kamata gwamnati ta bullo da hanyoyi musamman wanda za za su kawo mutane sauƙin al'amarin rayuwa a wannan lokaci. A yanzu dai hukumomi a Najeriya suna ci gaba da ɗora alhakin tashin farashin fulawa da siga da yakin da ake gwabzawa a tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Yawancin fulawa da ake amfani da shi masu yin biredi za ka ga mu abin da muke noma bai kushe kashi talatin bisa ɗari ba. Saba'in da ya rage ana fitowa da ana ana shigowa daga kasashen waje ne yanzu ba a yi shigowa da shi saboda faɗan da ake yi tsakanin ukraine da russia ya sa waɗansu na'urorin da ake ɗattaki da shi ba su samu wani. so yanzu yanzu babu wani tsari kamar na ko taimaka musu da jari ko kuma dai wani abu dai haka ba ma mutum jari yau biredi ya hau ba a ma iya saye da sauransu amma duk da haka wannan jawo hankali ne wanda yake gwamnati za mu sa ido yanzu mu zauna da su menene muke ganin ya fi mafita da su. Tuni dai wannan matsala ta sa aka fara ganin karancin biredin da ke zaman ɗaya daga cikin cimaka mai sauƙi a tsakanin talakan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.